ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم Hakika masu jin tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana suna da aljannatai na ni'ima a wurin Ubangijinsu suna jin daɗi a cikinsu jin daɗin da ba zai yanke ba.